يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحق يومنا رانا رشاترا قوة الربيع الثاني شكرا تدور لريه الأربعين لهدو لهجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذا مكة ومدينة وتفيد للعام لشاهدو قوة شادها شكرا تدور لأشهر النبي da haihuwar annabi da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a na malam Muhammad ibn Salih al usaimin Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na goma sha uku sha uku sha biyu sha uku dai gaba ta ƙarshe a shafi na sha biyu ma yake cewa wani umenu kuma muna ba da gaskiya bi annahu khalaqas samawati wal ard da cewar haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya halitta samai da ƙasa fi sittati ayyamin a kwana shida sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita a kan arsh yudabbiru al amr ina tafiyar da al'amuran bayi mala yake wasiwa'uhu ala al'arsh daidaiton ubangiji akan al'arshi uluwuhu alaihi shine daukakarsa a kansa bi zatihi da zatinsa uluwan khassan daukaka wacce take ta musamman yaliqu bi jalalihi wacce ta dace da girman ubangiji wa azamatihi da girmansa la ya'lamu kayfiyatahu illa hu ba wanda ya san yadda daidaitan yake sai shi da ya daidaita wa nu'minu kuma muna ba da gaskiya bi annahu ta'ala ma'a khalqihi da cewar shi Allah madaukaki yana tare da halittarsa wa huwa ala arshihi kuma shi ya daidaita akan al'arshinsa ya'lamu ahwalahu Allah na sanar da halin bayinsa wa yasma'u aqwalahum kuma yana jin maganganunsu wa yara af'alahum yana ganin ayyukansu wa yudabbiru umurahum yana tafiyar da al'amuransu cikin tafiyar da al'amuransu da yake yi yarzuqul faqira yana azurta talaka wa yujbiru al-kaseer yana dora karyayye yu'til mulka man yasha ina ba da mulki ga wanda ya so baiwa wa yanzu'ul mulka mimman yasha kuma yana karbe mulki ya cire shi daga hannun wanda ya so wa yu'izzu man yasha Allah na ɗaukaka wanda ya so ɗaukakawa wa yuzillu man yasha kuma yana kaskanta wanda ya so ƙasƙantawa biyadihi alkhair a hannunsa alkhairi yake وهو على كل شيء قدير kuma shi mai cikakken iko ne akan kowane abu wa man kana hadha wanda ya zama wannan shine al'amarinsa kana ma khalqihi haqiqatan tabbas ya zama yana tare da halittarsa a gaske wa in kana fawqahum duk da yana sama da su ala arshihi haqiqatan akan al'arshinsa da gaske laisa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani wala naqulu kama taqulu al-haluliyya mala yace ba za mu faɗi irin abin da ƴan haluliyya suke faɗa ba masu da'awar Allah ya sauka cikin bayansa suna takuɗe min al-jahamiyya wanda ya haɗar da ƴan jahamiyya wa ghairihim da wasunsu innahu ma'a khalqihi fil ard su suna cewa ubangiji na tare da bayansa halittarsa a ban ƙasa wa nara anna man qala zalika kuma mu muna ganin wanda ya faɗi irin wannan magana fa huwa kafirun ya kafirta shi kafiri ne aw ko batacce ne ya bar hanya kwarai da annahu wasafa Allah bima la yaliqu bihi domin ya siffata Allah da abin da bai kamace shi ba ya siffata Allah da abin da bai dace da shi ba minan na ƙwa'isi na tawaya wani shi saƙon da malam ya ambata mana a wannan gaba da za mu bibi bayaninta insha Allah ta'ala cewar da malam ya yi wani uminu da annahu khalaƙar samawati wal'ar da fi sittati ayyamin sun masawa alal'ar yudabbirul'am kuma muna bada gaskiya da cewar Allah ya halitti sammai kuma shi ne ya halicci ƙasa a cikin kwanaki guda shida sannan ya daidaita a kan al'arshi yana tafiyar da al'amuran bayi mala ce wasu wa'uhu al'arshi daidaiton Allah a kan al'arshi uluwuhu alaihi uluwan khasan ya liƙo bi jalali ɗaukaka ce a kan al'arshin ɗaukaka wata take ta musamman da ta dace da girman Allah wa azamatihi da girmansa la ya alamu kaifiyatahu illa hu babu wanda ya san yadda wannan daidaito yake sai shi allah da ya daidaita ayar da malam ya fara da ita da cewar muna ba da gaskiya da abin da ta kunsa shiru bi annahu khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam farkon ayar kamar yadda ke cikin wato ainihin surat yunus aya ta uku Allah cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard hakika ubangijinku mai renonku shine Allah wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa saboda farkon ayar Allah ya bude ta da cewa inna rabbakum Allah ubangijin ku, abin bautar ku mai renonku shine Allah wanda yake dauke da wannan siffa ta bai khalaqa samawati wal ard wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasa ci gaba shine fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idni dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun cewar babu wani mai ceto a gurin ubangiji subhanahu wata'ala sai bayan izinin Allah subhanahu wata'ala ga wanda zai yi ceton da kuma wanda za a ceta sai an yi izini wane yi ceto sai an yi izini ceto wane zalikum Allahu rabbukum wanda yake da wannan matsayin shine Allah ubangijinku mai renanku fa'buduhu dan haka ku bauta masa shi kadai afala tadhakkarun shin ba kwa gargaduwa ne ba kwa wa'azantuwa ne to wannan aya malam ya kawo ta don ya tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halitta samai, kuma shine wanda ya halitta ƙasa kuma ya halicce su a tsawon kwana shida ya kuma daidaita akan al'arshinsa kuma shine mai tafiyar da al'amuran bayansa to banda wannan aya da malam ya kawo da take tabbatar da haka a hadisance a sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi da ke nuni kan irin abin da wannan aya take nuni a kansa kamar yadda ya tabbata cikin sunanin nasa'i a hadisin da karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama akhadha bi yadihi haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya riƙe hannunsa shi abu huraira ma'ana manzo ya kama hannun abu huraira ya riƙe faƙala ya aba huraira sai shi da ni kai abu huraira inna Allah khalaqa samawati wal ardin haƙiƙa Allah ya halitti sammai bakwai ya kuma halitti ƙasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin a kwana shida tun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arsh to maka kalli wannan hadisin irin yanayin yadda aya take tabbatar mana cewa Allah ne ya halicci sammai da ƙasa kuma ya halicce su a kwana shida ya kuma daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi to manzoma ya tabbatar da haka a hadisance har ya ƙara mana cewa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sau da ayat cewa ta yi inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard ba a kawo wa ma bainahuma ba ko to sai a hadisin manzo ya ce wa ma bainahuma da ma abin da ke tsakanin su gaba daya kuma aya ta ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard manzo sai ya ce wal ardin ya da fito da bayanin abin da arz din yake nufi ba iya ƙasa waya ɗaya ba a ƙasai bakwai da ake da su duka gaba ɗaya sifar halitta da aka danganta wa Allah subhanahu wata'ala aka siffata shi da ita sifa ce wacce take an samo ta daga sunan Allah al ko kuma sunansa al ana cewa Allah al-khaliq ana ce masa al-khallaq mai yawan halitta sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala ta zati kuma sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala ta aiki ya siffanta da ita a zatinsa kuma ya siffanta da ita a aikinsa abinda take nufi shine kirkira abu ba tare da yana da wani misali ba da ya gabata Allah shi yake fara halittar da bai gani daga wajen wani ba shi ne alkhalik duk abin da ya halitta da ni da kai da ya halitta bai ga wani irinmu ba da ikwaifaya shi yasa ma ya tabbata hadisi waɗanda suke kwaikwayon halitta Allah ubangiji zai ce su ranar alkiyama ta ce to ku halicci abin da wato an za ku halitta inda gaske kuna halitta ku halicci gashi in kun isa ku halicci kwaya ta haɗi in kun isa ba za su iya ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala da ya samar da duk abin da ya samar aljanu da ya halitta ba wani ya gani ya kwaikwaya ba mu da ya halitta mutane ba wani ya ga yayi su ya kwaikwaya ba mala'iku da i ba da wajen wani ya kwaikwaya sama da i ba wai an yi wata bacce ya gani ya kwaikwaya haka ƙasa da duk abin da Allah ya halitta shi ne wanda ya faru halitta abubuwa ba don ya gansu daga wani ba kuma ba don an taɓa yin irinsu ba saɓanin mu bayi galibi kwaikwayo miki jirgin ma da muka yi sai ka ga wani tsuntsu aka kalla aka gaya da ake yi ya kafafuwansa suke idan ya tashi sai aka yi sai a yi nan in an zura abin da jikin a buɗe nan in iska ta shiga za ta yi irin yadda tsuntsun yake yi in aka yi nan kaji an ce mai saukar ungulu da mai saukar da ba ta ungulu ba duk dai na allan aka kalla aka kwaikwaya to haka za ka gani to saboda haka amma shi allah subhanahu wata'ala ne wanda ya faru abin bai gabata ba da kuma ba na wani ya gani ya kwaikwaya ba to cewar da aka yi Allah subhanahu wata'ala ya halitta sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a kwana shida waɗanda irin kwanakin malamai suka ce irin wannan kwanakin da muka sani da duk kwana ike yin awa ashirin da hudu irin wannan kwanan guda shida a cikinsu Allah ya samar da duk abin da ke sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu akwai malaman da suke cewa a'a kwanaki ne ba irin na duniya ba amma malamai suka ce tun da Allah ya ce fi tattafi ayyamin ya kawo su a na kira to ana nufin kwanakin da aka riga aka sani sanannu su Allah yake magana don in ba su yake fada ba su yake nufin ba kamar da ya maganar ranar tashin alkiyama yake cewa ka alfi sanatin mimma uddun daidai take da shekara dubu da kuke kirgawa ka ganin ayye bayani da bayana nufin irin waɗannan kwanakin haka in a sannan nema in ana nufin wasu kwanakin ba irin waɗannan ba kamar da aka maganar dujal zai zo ya kwana arba'in a ban ƙasa amma sai ya karaɗi ko'ina a duniya ranar farko nisanta da tsawonta tana yin daidai da shekara da muke lissafa ta biyu tana yin daidai da wata guda da muke lissafa ta uku tana yin daidai da sati da muke lissafa sauran kwanakin in ka cire uku a cikin arba'in talatin da bakwai zai su kama irin yadda muka saba yin kwanaki wato ainihin din rana mai awa ashirin da amma babu inda ba zai taka ba a duniya sai makka da madina da baitul maqdis su ma saboda mala'iku masu tsaransu to kaga nan da ake nufin kwanakin sun bambanta da irin wanda muka sani sai da aka yi bayani to in ba a yi bayanin ga irin kwanan da ake nufi ba to za a dora shi akan kwanakin da muka riga muka sani aka san su sanannu aka saba da su a cikin irin wannan kwanaki guda shida Allah ya samar da halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu farkon rana cikin kwanakin shidan ta ce ranar lahadi ta ƙarshe ita ce ranar juma'a to da aka asabar ce ba ta shigo cikin kwanakin ba a kwanakin sati kuma waɗannan kwanakin shida allah da ita ya halittu sammai da ƙasa a cikinsu ba wai duka shidan sun tafi akan sama da ƙasa tare ba ne a'a Allah da kansa ya bayani cewar ita ƙasa kwana hudu ta ɗauka ita kuma sama kwana biyu aka bata kamar yadda Allah ya fayyace bayani da kansa a cikin suratu fussilat Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa ard fi yawmayn kace shin ku kuna kafircewa wanda ya halicci wato ƙasa ne fi yaumai ne a kwana biyu farkon samar da ita ita ainihin ƙasar wata na lahu an dada don haka kuke sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alami in ba ku sani ba wanda ya samar da halittar ƙasa shine ubangijin dukkan talaka shi ya cancanta a bautawa ba wani ba waje ha rawat kuma Allah ya sanya ma kama kan duwatsu a ƙasar me hikimar sa su min ha a saman ita ƙasar aka sa su don su zama mata turaku da hana ta kifar da wanda suke kanta zama sun zama mata wato madogara da suke rike da ita da suke tokar da ita wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a ta wa qaddara fiha aqwata ya kuma samar ya halitta yayi gwargwado na duk abincin da ke cikinta da bayi za daga nan har ita shi alkiyama komai da gwaji ak da awo ak iya abin da zai fita daga cikinta duk shekara in an yi ruwa ta fitar da wanda aka shuka da wanda ba mu muka shuka ba sai dai muga ya fito da duk an yi komai an gama to da abin da ya shafi samar da ainihin gundarin ƙasar da kuma sa mata taraku na duwatsu da abin da ya shafi wato ƙaddara abincin cikinta duk in ka haɗa sai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin sawa gaba ɗaya sun tashi kwana hudu ma'ana an samu ƙarin kwana biyu akan kwana biyun farko na samar da ƙasar to kwana biyun da ke biya kuma na samar da duk wani abu da yake da alaƙa da abin da zai tsoro a cikinta ko albarkatun da ta ƙunsa Allah yake cewa sawa'an lisa'ili ya yi haka don masu tambaya ko da wanda zai ce wai ko saman nan ko kuma ƙasar nan yadda take da wannan ma kama kan duwatsu da kwari da tudu da jigawa da inda ba jigawa ba da kaza da kaza irin wannan aiki da duk inda ka nausa ka tafi za ka yi iya tafiyar ka baka ga ƙurewa ba zai kwaɗo ɗauki kwana nawa ana yin wannan aiki a in irin aikin ba na su daga ce shekara miliyan nawa za a annabi ko to garin kuma baka gama da shi ba baka taɓa ɗaya da garin ku a ce daga bango zuwa bango yamma kudu da arewa gabas da yamma a ce ka san garin ku to ana magana duniyar duka to Allah ya ce yayi haka dan inda masu tambaya ma da san su sani yayi bayanin abin filla filla kaga cewa da aka yi da mu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam in baka goya da wannan ayar ba to za ka ɗauka a yi ta ayyam inda aka faɗa da sama da ƙasan haka aka rikayensu tare har tsawon kwana shida ko amma sai Allah da kansa ya ce ah, kwana biyu na samar da ƙasa ne kwana biyu na wato sa mata turaku na duwatsu da abin ya shafi abin zai fito a cikinta na arziki da albarkatu da aka saka saboda aka suka tashi kwana hudu sun masawa ila sama sannan Allah ya nufi sama wahiyar dukkanu tana hayaki bata ta zama samanta yadda muke hanga bayan faƙala laha walil ard sai Allah yake da ita da ƙasar iya qau'an aw karha ku zo kuna masu biyayya ko ku zo ko ba da san ku ba saboda wanda ya sada ku ne yake kira alata ataina qa'i'in suka ce mun zo muna masu biyayya magana ja ma bai taso faqadahunna sab'a samawat sai Allah ya kuma zartar da halittar da samar da sammai har guda bakwai fi yau mai su kuma a kwana in ka hada kwana shida ta tashi wa auha fi kulle sama'in amraha Allah ya tura saƙon wahayin abin da ya danganci kowace sama mala'ikun da za su zama a cikinta da halittun da za su zama a cikinta da abin da za a rika gudanarwa a cikinta kowace aka yi wahayin haka wa zayyana sama a duniya cikin bambancin da ke akwai tsakanin sama da sama sama da sama Allah ya ce ita saman da tafi kusa da bayi wannan da muke daga ido mu gano yace ita daga cikin abin da muka keɓe ta da shi wa zayyana sama a duniya bi mafadiha ita wannan saman da duniya tafi kusa da bayi mun kawata ta da fitulu sune taurari wa hibba da kuma abubuwan da za su ba ta kariya shi isa idan shaidanu suka tafi sata ji sai umarci wato wannan tauraro tafi fal shi ne lokacin da ga a sama ya tafi kone kariya ike bai wa sama sannan kuma hasken da suke da shi ke sa duhun da in dare ya yi baya yin duhun da za a ce ba za ka iya ganin koda wani irin daɗin da za ka iya hangen da akwai ɗan alamar ko motsi a yankunan abubuwa da duhun ya yi duhu in an ce ka fito da zarma ba ka fito ba to wannan hasken na taurarin ina daɗa taimakawa ƙarancin tsanantar duhu ka ɗaga idan ma ka gan su kyalkyal a sama shi ma ban sha'awa ne da shi Allah ya fito shi ne muka ƙayata ta da wannan zalika taqdirul aziz al wannan shine wato gwargwadantawa da kuma halittawa da hukuntawa ta mabuwayi masani to wannan yake sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala da ya samar da halittar samai da ƙasa ya samar da su cikin kwana shida tare da cewa ƙarfin ikonsa da cikar nufinsa ta isa ta sa ko sun isa ta sa ya halicci gaba ɗayan samai da ƙasa a ƙiftawar ido a nan tanki domin yana faɗa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun tsarin ubangiji in ya so samar da in ya nufi samar da abu cewa yake da abin zama nan take sai i da ya ga dama da ya so sai ce da sama da ƙasa ku zama nan take ina cewa ku zama taken su zama shi ya ga dama ya so ya tsara isu a kwana shida ba don in ba a kwana shida ba za su samu ba ba wane yake da wannan duk da gina gida duk kudinka ƙarya kake a gina shi yau a gama shi yau duk kayan aikin da ka tanada zai yi sai an jira ya bushe ko ba ka bai rukuzo gabata su daga duk kayan aikin duk injiniyan duk wayar ba yadda aka iya sai da a shi sannu a hankali sai an ɗauki adadin kwanakin da za a yi anan amma ubangijin ya suwa bai faru take zai ce faru kuma ya faru su da ka samar da sammai da ƙasa da iya a kwana shida ba don ba za su samu ba a kasa da kwana shida ba a haka ya tsara wata hikima ta fita daban ta sa yi haka fa'alu da ma yuri sannan bayan haka sai malam igoya da cewa tunda ayat bayan ta ce mana Allah subhanahu wata'ala ubangiji shine wanda ya samar da halittar samai da ƙasa tsawon kwana shida sannan ya daidaita akan al'arshin su ce ce wastiwa'uhu alal daidaitan ubangijin akan al'arshi abinda ake nufi da shi ulubuhu alai ɗaukakuwar Allah a kan al'arshi menene al'arshi al'arshi ne rufin da ya kewaye dukkan wata halitta ta Allah wanda yake sama da duk wani abin da Allah ya sama. shi ake cewa al'arshi ba wanda ya san da ne Allah ya yi shi sai shi da ya kayan shi ne mafi girman abin da Allah ya halitta al'arshi ba sama da shi su a harshe masana yare abinda suke fassara al'arsh shine gadon mulki da sarauta su za ka al'arshi gadon sarauta da mulki na ubangiji shi ya san da mai yai shi ya fi komai girma shi ne rufin duk abin da Allah ya sama duk abin da Allah halitta ƙasa da shi yake al'arshi to shi ne Allah ya ce ya daidaita a kan irin daidaitan da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da komai baka da yadda ka iya tun da ya ce ya daidaita sai ka karɓi abin da ya faɗa a cikin littafin sunan ya fi ka sanin kansa sai ka ce ka yi imani da haka ka yarda ya daidaita irin daidaitan da ya dace da shi tun da bai gaya maka yadda ya daidaitan ba sai ka yi imani da haka shi ne ka kuɓuta in ka ja da haka to ba ka da abin da za ka kare kanka da shi sai malamai suke cewa in an faɗi alistewa kai tsaye yi shiru asalin ma'anarsa abin da yake nufi cika ta abu alistewa aka faɗe shi haka ɗansa shi kaɗai cika ike ne amma in an dabaye shi da hada shi da wani baki na harafi aka ce sun mastawa alal arshi an kawo alako harafi to in aka yi haka to yana tashi daga ma'anar cika sai koma ma'anar ɗaukakuwa akan abu kana sama da wani abu yana kasa da to yana ɗaukan wannan ma'anar kuma yana ɗaukan ma'anar tabbatuwa akan wani abu ka tabbata akan saboda haka da Allah ya ce sun mastawa alal arsh to anan magana ce ta ɗaukakuwarsa a kan al'arshi da tabbatuwarsa a kan al'arshi irin ɗaukaka da tabbatar da ta dace da shi in aka ce istawa ila maimakon ala sun mastawa ila sama'i fasawa hunna ta ba a samawa to kuma anan abin da ake nufi na fatar abu sun mastawa ila sama'i sannan ya nufi sama fasawa hunna saba a samawat idaidaita su sammai bakwai an fahimta ku saboda haka alistiwa a asalin ma'anarsa ba a raba masa wani baki ba cika ikin nufi na abu in an sa ala ɗaukakuwa da tabbatuwa ikin nufi akan abu in an sa masa ila ina nufin nufatar wani abu to sai anan Allah ya ce sun masawa alal arsh sannan ubangiji ya daidaita ya ɗaukaku akan al'arshi daidaito da ɗaukakar da suka dace da shi saboda haka ma'abota sunna da biyayya ga manzo da sahabbai suna ba da gaskiya da cewar Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi bayan haka mala yake cewa babu wani wanda ya san wato ainihin yadda daidaitan nan yake na ubangiji shi da ya daidaita shi ya fi kowa sanin yadda ya daidaita ba mai iya gaya ma daidaita tunda bai faɗa kowa irin daidaitan da ba don haka da aka tambayi imamu na malik ko malamin imamu malik kamar yadda wasu bayanan suke nunawa cewar ya ce a karatu da yake sanar da ɗalibai arrahmanu alal arshi tawa Allah mai jin kan ya daidaita akan al'arshi sai aka samu wani cikin ɗalibai sai yake cewa kai fastawa yaya ya daidaita Abinda ya fito daga bakin malik ko malaminsa wajen ba da amsa sai yake cewa alistiwa'u ma'alu shi daidaito sanannen abu ne ana da masaniyar in an ce daidaito ɗaukakuwa da tabbata ake ne walkaifu majhul a tambayi bawa a ce ya daidaiton Allah yake abin da ba wanda ya sani ne cikin bayi wasu alu an hubida irin wannan tambayar kuma kirkiran abubuwa ne kirkirarren abu ne a addini musulunci bai san irin wannan tambayar ba ya bukatar irin to saboda haka duk abin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala ana so ka yadda kai imani da iya abin da Allah ya sanar da ka karba ka amince ka bi tambayar kwakwa da kwakwaf a game da ubangiji ba na ka bane shi yasa mala'iku da Allah yake musu zai samar da khalifa a ban kasa qalu ataj'alu fiha من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم teku da kuke wannan bayanin na fasan abin da ba ku sani ba da haka san da aka ce da su su faɗi sunayen abin da aka sanar da annaba adam sai suka ce ƙalo su bahanaka la ilma lana illa ma ƙarfi ya tabbata gare ai mu mu san wanda sai abin da ka sanar da mu abubuwan da annabi adam ya sani mu ba mu san su ba Sau da ba a sanar da mu iya sanar mu iya wanda aka sanar da mu abinda ba a sanar da mu ba mu san shi ba su da kuto bawa mala'ika ne mutum ne aljani ne iya abin da yake iya sani abin da Allah ya sanar da shi sau da haka tun da Allah ya sanar da kai cewar ya daidaita akan al'arshi karɓi wannan ilimin kai aiki da shi neman sanin ya daidaita ba naka ba kai yadda da abin da ya faɗa ko ake bukata shi ake cewa imani wanda shine tsarin da ahlus sunna wal jama'a suke kai don haka malamai suke cewa faɗar da wasu suke yi in an ce arrahmanu alal arshi stawa ko inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh ko watan wannan ayar daga cikin ayar da suka tabbatar da daidaiton ubangiji akan al'arshi akwai waɗanda suke kishigi sai su ce ai a nan abin da ake nufi da sun mastawa alal arsh sannan ya rinjayi sama sannan ifi ƙarfin sama to wannan fassarar mummunan fassara ce gurɓatacciyar fassara waɗanda suka samar da ita suke kanta ta salanta wili su ne mu'tazila da su da wanda suka mara musu baya cikin asha'ira da 'yan maturidiyya wannan fassarar saɓanin daidai wannan fassarar barna ce ba wani abu za a ce wani sannan irin jaye sama in ka ji an ce karin jaye abu to an yi gwagwagwa tsakaninka da shi sannan don jaye ke zuwa to wannan mamuna na wa Allah ladabi ne in ka ji an ce wani yarin jaye wani su su da aka fafata to ba haka ake ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya daidaita irin daidaitan da ya dace da shi akan al'arshin maganar kai bincike akan haka ba naka ba ka yadda kawai da abin da Allah ya faɗa wannan yasa Abu Abdullah eh, Abu Muhammad abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai littafin Ar-Risala na fiqh da muke da shi na Malikiya a cikin gabatarwarsa ta littafin Risala sai yake cewa wa annahu fawqa arshihi haƙiƙa shi Allah yana sama da al majid wacce take da girma domin ta fi komai girma cikin halittun Allah sama da yake da sa sai ce bai zafi da sa shi kansa yake sama da wannan al'arshi na wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kuma yana cikin kowane guri amma da masaniyar ba wani guri da ya fita daga masaniyar Allah yana jin abin da ke faruwa a gurin yana ganin abin da yake faruwa a gurin yana sane da abin da yake faruwa a gurin ko ina ne amma daidaito ya daidaita akan sa daidaitan da ya dace da shi yana sama da al'arshin wannan shine abin da magabata na kwarai suke kai tintin nisa da koyarwa ta addini nagartacciya gyararriya ingantacciya shi yake jawo in an faɗi irin wannan wani yake jinya ma za a ce haka tarci ba wanda ya san Allah kamar Allah yadda ya san kansa ba wani wanda zai tsarkake Allah sama da shi Allah ba wanda ya san Allah a cikin bayi sama da manzon Allah sau da haka to duk sanda bayani zo maka da Allah zo maka daga manzan Allah karɓi kawai kafi shi ne ɗaya daga cikin malamai yake cewa alallahin bayan Allah shi yake da alhakin yin bayani shi sa ya wahayi isaukar da alƙur'an saukar da taura saukar da injila saukar da zabura saukar da sufi ibrahim da musa da ma wasu alallahin bayan Allah shi ne mai fayyace bayanin yadda ike so a yi wa alar rasulun balam duk mazan da aka aiko kuma aikinsu isar da saƙon wa alainar taslim namu kuma mu karɓa mu yi ƙauya an fahimta ko shi ne abin da ya kamaci bawa da ya ci gabar cewa wani umenu an annahu ta'ala ala ma'akalki kuma muna ba da gaskiya da cewa Allah maɗaukaki na tare da halittar wa huwa ala arshi shi yana kan al'arshinsa kamar da ya faɗa amma yana tare da bayansa a duk inda suke ta wani salo ya alamu halin ina sanar da halin da suke ciki da wanda yake cikin farin ciki da wanda yake cikin bakin ciki da damuwa duk Allah ya sani wanda yake cikin walwala ya sani wanda bai cikin walwala ya san haka wa yasma'u aqwalahum kuma yana jin maganganun bayi da duk yaran da suke da duk irin yawan su masu yin magana a ko'ina suke a yanzu a daidai wannan mintin da nake magana ko sakaɗin nake magana akwai dubin dubatar miliyoyin masu magana a daidai wannan gaba da nake magana bakin su bai shiru ba duka da ni da su da duk ko idan suke Allah ji abin da muke fara wannan zai zama maka cewa ubangiji ka san ubangiji ubangiji Allah Allah ne to da kun ana magana sa ka daina biya wani abu da ya shafi bayi za ka dawo da bayi ne wa yara af'alahu kuma yana ganin abin da bayin suke aikata ko ka shiga cikin guri a rufe ko ya zama a buɗe Allah yana gani rufe guri da buɗe shi baya hana ubangiji ganin abin da zai gani ina ganin komai ni kai matsayin mu na bayi mu ne in an shiga wani guri an rufe ba ma ganin abin da ake a ciki amma ba ubangiji ba ba Allah ba sannan malai ci gaba cewa wa yudabbiru umurahu kasancewar Allah na tare da bayi don haka ne ma yake tafiyar da al'amuran wannan ya koka cewa ubangiji an tashi gidan ba abin da za a ci ka ji an yi sallama shalaji wani ne ce a kawo cikin irin ɗan ihsan da Allah ya sa yake ɗan yi lokaci-lokaci kai ba kama san da za a yi ba kuma kai a sallah ka yi karo ka kana jin gari ya waye za ka haɗa yana ka yana ka fita gurin kwadago kan ma ka tafi gurin kwadago aka ce gashi yanzu kuma ya sha'u bai gairi hisab eh. min haisu la yahtas wa yarzuquhu min haisu la yahtas ta inda baka ba ta inda ba ka lissafin ta abin da zo maka ma ya ci gaba da cewa yarzuqul faqira Allah na azurta talaka Kada ana maganar wanan nan da kwai yake kasawa a gindin wato ainihin rawun da fa kaza kula yake fa kasawa a daidai jakshin na kaza amma sai ka jana maganar lissafinsa a cikin masu kudin najeriya ko a cikin masu kudin afirka ko in kana jin hirar da ake da masu kudin da ake faɗa yanzu kan irin yadda kafin su zama masu kudin abubuwan da suka sai ka sha mamaki Eji abdullahi allah ji kansu da rama na ji sanda ake hirar da shi ke cewa ya sai da kwai a bakin titi kwai a bakin titi irin wannan ne na kaji ko na zabi da ake tafiya ya sai da shi amma kan ya tafi ba eji abdullahi a hotoro eji abdullahi a kabuga eji abdullahi ko haka to da za ka je kai hirar ɗan tata jikokin wanda suke na irin su aminu ko 'yan uwa ka je kai hirar su kai kasuwanni kasuwannin da suka yi tafiya kafa ko suka tafi a jaki ko suna gaya ma amma yanzu kana ga cewar ai sun ba maganar neman kuɗi ba ba sai sun fita ba ko to shi yake azurta talak wa al kasir kuma shi yake ɗora karyayye da wanda za a je a sa wato kara a daure da wanda kuma za a amfani da abinda ake amfani da shi a asibiti a yi kowa dai irin nasa yake to duka da wanda ya sa karan da wanda ba karan ya sa ba ba wai dorawar ta ce take sa dorin ya doro ba ubangijin da i wannan abin shi yake ba wa abin damar ya koma ya haɗe tunda an su ko daidaita suke su daure tofan ƙashin su suke toho da shi su ashe shi ke ɗora karyayyen yutul mulka man yasha Allah na ba da mulki ga wanda ya so baiwa sai ta zuga na kirki ana ta magana cewa ai wani in kirki ne ya kwana, har mulkin gargajiyar sai ka jan cewa ai wani kawai za a ba kai in san ka ne a ba wani kama ko ba shi Allah ya rubuta zai yi ba wancan ɗin da ba shi nake so ba shi ya rubuta zai yi da haka shi zai yi akwai hikima da ta sa kuma ya bashi ta da an ba wanda kake son kuma ta za ka yi mamakin abin da za ta wani wa yanzu ulmulka mimman yasha kuma Allah yana karban mulki daga hannun wanda ya so karba ƙari daɗe wasu a mulki ƙari ce wasu da sanin mulkin sanda Allah ya so raba shi da mulkin ba yadda ya iya da ransa da ƙwaransa za a raba shi da shi ina albashir da yi mulkin ba ba yana da ƙwarewar ba ana ma jin daɗin nasa amma ya iya ya zama ɗan kallo so lokacin karɓar mulkin daga hannunsa ya yi ko da kuskurensa a ciki ko ba kuskurensa wanda ya bashi shine ya karba to haka masu mulki rututu suna nan wasu ba su mutu ba amma mulkin ya bar hannunsu to shi ke yin haka ga wanda ya wa yudillu man yasha kuma Allah subhanahu wata'ala yana kaskantar da wanda ya so kaskantarwa biyadihi alkhair dukkan wani alkhairi a hannun Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai cikakken iko ne akan kowanne abu wa man kana hadha shanu mala yace wanda wannan shine al'amarin Ki dora karyayi ya azurta talaka ina sana da halin da bayan suke ciki yana ganin abin da suke yana jin abin da suke yi to wanda yake haka kana ma a halƙihi haƙiƙata daga kiɗina tare da halittarsa a to ko mu a bayi aka ce honorable yana tare da kai amma gidanka za a tashi ba abin da za a ci ba abin da za a sa a baki kuma honorable yana cewa muna nan tare da kai za ka yi daidata tare da kai ai ba tare da kai ne amfanin wannan tarayyar kana ji a jikinka ba komai da yake faruwa to shi ne yake cewa wanda yake haka to a haƙiƙa ina tare da bayan saboda ya san da suke ci ina maganta musu matsalolinsu ina tafiyar da al'amuransu to shi ne cewa da ake Allah yana tare da bayan abin da ake nufi ce ina tsaye da al'amuransu yana tare da abin da suke ci wa in kana fawqahum duk da yana sama da su ala arshi akan al'arshi dan ka san bambancin ubangiji da bayi in bawa ne i nesa da kai to fa sai dai ka jana cewa to mu dai ba mu san sanda zai dawo ba mu dai ba mu san me ake ciki ba kuma ah to da gidanka fa gidanka ne ƴaƴanka ne matarka ce amma neman ba anan kake ba a Niger kake yi amma abin da ka aiko izo ko ba izo ba haka dai ake in ma ka aiko a zaton kai ka aiko oba kuma nan ana cana bin ka bashi ma ba haka yake faruwa ba to shi ubangiji subhanahu wataala cewar ya daidaita akan sa ba wai nisa da bayin nasa ɗaukakarsa ce da matsayinsa sama da bayin sa ya daidaita akan sa amma hakan ba yana nufin wani abu zai wakana da bayin bai san da ya kwarkana ko wani abu zai samu bayan a ce bai maganta musu ba ba haka ake wa ne yake da irin wannan to shi ne sai zama to cewa in ba ya zama ina dab da kai ba to ba za ka san ana yi zauna ba za ka samu abin da kike so ba sai ma da ce laisa ka da hishai don hakan ana magana akan Allah babu abin da ya kamata shi wa huwa sami samiul basir kuma shi mai ji ne mai gani don haka wannan bayanin da malam i e ya kalli ayoyi rututu sai markaɗa bayanin irin su ƙulillahumma kan mulki tutul mulka man tasha yanzu zuwar mulka min tasha wato izu man tasha wato dillu man tasha biya da khair wa huwa ala kulli shay'in innaka ala kulli saboda kamar da yake cewa wala naqulu kama taqulu al-haluliyya dan haka mu ba za mu faɗi irin abin da ɗan da'awar Allah na ta kuɗa da bayansa suke faɗa ba ba za mu faɗa haka ba min al-jahmiya daga cikin jahmiya wa ghairihim da wasu su wa annahu ma khalqihi fil ard su suna cewa Allah yana tare da bayansa a ban ƙasa irin wannan da awacce da tutiyar za ka je ana samun irin waɗannan tsaitseku a cikin ƙasa yanzu sai mutum ya kallo wani sai ce Allah sun ce mace kallon sai Allah amma mai da shi abin wani shi ne ai wani aka sami don ya koya wani hankali ya kalle shi ya ce Allah sai kwashe shi da mari har sai da ya fashi ce ya haka ya ce ai Allah ka ce kana jin duka ne kai shi Allah yana jin duka ne wa ma ya sai da ke kaga yanzu an zai fahimci daidai eh, abin yake ko jikin sa ga ba ne maganin irin Allah ya kiyaye wa nara anna man qala zalika kuma mun muna ga duk wanda yake faɗa haka cewa Allah yana ta kudu da bayinsa fa huwa kafirun kafirin aw dalil ko batacce ne me yasa li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu bihi min an-naqa'is saboda ya siffata Allah da abin da bai kamace shi ba na tawaya shi yasa masu irin wannan da sun faɗa kace da shi to kace Allah yana ko ina ina takuda da bayan yanzu kana nufin har ban daki har bola sai ko ka dace shi fa ba ka yake ne to haka kake ne ko nan baya cikin gurare to amma zaman lafiyar ka. ka faɗi yadda Allah ya faɗa ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi kuma yana sane da abin da bayan suke da saninsa da ikonsu da tafiyar da al'amuransu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya zama